Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sarkin waka ya maganta kan rikicin siyar da filin idi. Mata ta zan kwato, in ji wani mai garguwa Ummi Zizi da Zaharaddin Sani. A wani rikici da ya barke a jihar Kano inda al'umma unguwar Darmanawa suka fito zanga-zanga don nuna adawa da yunkurin masarautar Kano ne sayar da filin da suke sallar Idi. Sarkin waka sarkin Kano ya tofa albarkacin bakinsa ta hanyar wallafa bidiyon masu zanga-zangan gami da rubuta. Wasu na siyan fili su gina masallaci da arzikin da Allah ya ba su, amma wasu kuma masallacin ma za su siyar su ƙara a kuɗinsu, su. Wannan wani irin rashin imani ne jama'a. Allahu muna neman yankin wadanda muke yin ibada wadda ake yin so a yi mana farka ya Allah ka kwato mana ya Allah ka kwato mana ya Allah ka kwato mana ya Allah ka kwato mana duniya ku sani wannan a garin Kano cikin cikin garin musulmi ake wannan dan kar a ibada Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka kwato mana haƙƙin mu Allah ka kwato mana haƙƙin mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai naka ya Allah Allah ka kwato mana haƙƙin mu Allah wannan wajen naka ne ba na kowa bane Allah ka isar mana ya Allah ya Allah ka isar mana ya Allah Allah duk wanda yake so ya cinye wannan filin ya samu kuɗi ya sa aljihunsa Allah ya sa kuɗin ya zama masa bala'i duniya Rikicin ya samo asali ne bayan da al'umma unguwar Darmanawa suka waye gari da ganin jama'a na tsatsa ga filin idin da suke yin sallar Idi. Bayan kuma suna da tabbacin tsohon sarki ne ya mallaka musu shi domin sallar Idi ga 'yan unguwar da kewaye. Sai rana tsaka sabon sarkin ya ba da wannan umarni na tsatsa ga filin da nufin saidawa. Ita ko jarumar Ummi Zizi ta zama abin tsokana da yi wa zunde inda jarumi zaradin sani wani bidiyo a shafinsa da kowa yake ganin da jarumai yake biyo bayan abin da ya faru na yunkurin kashe kanta da kuma batun damfara ta da ta ce an yi <laughs> umbi zizi da Allah na na da kashe kanki to ai ba wai in mutum zai kashe kanshi yana faɗa ne ai <laughs> mutum zai kashe kanshi ba ya faɗa miliyan da ina <laughs> Don Allah ki mutu watakila yakin mutu dawo ma za a ji wani labari watakila a naki mutuwa ana mutuwa a dawo ta ga mutu yana ware burkan shi sanda zai mutu Ya ji ba haka kurin tana neman attention din ko kuma kun biye mata kuna wani posting din ta ta mutu wallahi mutane da ba san ummi zizan nan ba ta fi shi irin su maryam ya ma ya kama kwatancen ummi zizan nan ba za su gane ta dan sanda aka haife su wallahi ba ta ma daina fim lokaci. <laughs> saboda harkar crude oil yanayi na crude oil da harkar kwangila na titi saboda harkar kwalta da kwasan bola da gyaran kwata aka samu aka to ni dan Allah ni wallahi ban taba jin ni ko a tari ban taba jin wani wanda ya ce zai kashe kan shi ya yana announcement ba har ana kiran shi ana hira da shi ana cewa zai kashe kan shi kuma yan jaridar na wallah ko kuke ka dore wasu gini eh, kashe kai mutane aje kashewa ba a magana wannan ta kashe kanta ai normal ma ai normal ai ana ta mutuwa ai dala ta mutu da Allah ku daina damun mu ummi Allah ki mutu ummi zizi da Allah ki zai ci kashe kanta ku kashe to jiga inda su wannan ne bidiyo suke yi bane ko ba shiga abin da sushen sin rajpur yi bane ba ma wanda ya san zai mutu har mai aikin gidan shi wallahi zuwa ya maka shi hangin cikin dare fillaili cikin dare wallahi <laughs> ai kamata a ce wannan labarin da muke kina lahira ne ake wannan labarin ba wai kina duniya ba kamata a ce kina lahira in kina lahira labarin da ya baka yi kin ga nan ga dauko wakokin su zizi ana daura da yi zaki kara suna amma a lahira amma kina duniya a haka daga haka baki kawo wallahi <laughs> mu dai abin da muka sani shine duk musulman da ya je islamiyya ya yi karatu na addinin islam ya san cewa duk mutumin da ya kashe kansa a matsayin shi na musulmi ya kashe kansa da gangan ba sai an faɗa wa makomansa ba ka san makomanta wata jahannama duk mutumin da ya kashe kanshi da gangan to ya san cewa wata jahannama zai tafi mu ba wani abu ko wani ya ya shi oho mu dai ba wani mun faɗa gaskiya don rai guda ɗaya ne kuma Allah da kansa ya faɗa haka duk mutumin da ya kashe kanshi da gangan ya kashe kanshi makomarsa wutar jahannam Kowa ya san takun sakar da ke tsakanin jarumin da Ummi Zizin tun bayan sabanin da suka samu karraban kuɗin kamfen ɗin Atiku Abubakar a shekarar 2019 a Kaduna, wanda ta zarge shi da wasu jaruman da yin babakiyar daga santa, wanda har ɗin ya ba da sanarwar ya sa 'yan sanda suna neman ta kan zargin shi da ta da almundahana bayan ba ka a kuɗin da aka bayar. Amma ita kuma da Abdulsalam shawara ta ba wa Ummi Zizin a ta, inda ta wallafa sa a tare gami da rubuta. Komai zai yi daidai 'yar uwa, wannan urar kanta za ta zo ta wuce insha Allah. amma shi ko datta asalafi wanki babban bargo ya kuma yi mata kan batun wannan kuɗi da ta ce an damfare ta wanda ya maganganu masu tsauri kan soyayya da wani mawaƙi da ba musulmi ba da ake kira timaya da hujjoji da ya kawo na ta batun damfara da ta ce an mata a ƙarshe ya ƙare da cewa yaudarar da timaya suka yi mata da cin moriyar ganga da suka yi suka yasar da ita shine dalilin shigar ta damuwa. A nan kuma wani abin almara ne ya faru kamar a fim, inda bayan hukumar 'yan sandan jihar Kano sun cafke wani mai garkuwa da mutane. Yake ba da labarin dalilin mallakar bindigun da aka kama shi da su, ira AK-47 har guda biyu. Inda ya bayyana cewa ya karɓo su ne don ya je ya fafata da wani abokin harkarsa da ya kwace masa mata da ɗa. Abin da ya kama shirin india inda jarumi ke shirin zuwa gidan boss. Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano, sifi sama'ila sha'ibu duk FSI na fada da sintiri da kuma aiki kafada da kafada tare da al'umma ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara daga bayanai da muka samu na wajen al'umma na wannan jiha mun samu nasarar kama wannan matashi da waɗannan bindigogi irar ak-47 guda biyu a bayanan da muka samu akan cewa sukan yi ta'addanci a nan jihar kano jihar kaduna birnin gwari da kuma wasu jihohin a nan arewa to alhamdulillahi yanzu dai gashi za ku ji wato daga bakinsa to a ku karɓi bindigar tsaya da ƙarfi me sunanka sunana abubakar musa burumburum shekarunka nawa shekara na 27 a ina kake da zama ina burumburum local government tudwada local government wace jiha tudwada kano state to ga waɗannan bindigogi guda biyu ak-47 da muka ga a gurinka da hartashi kwaya biyu wannan bindigogin na waye eh, bindigogi na muhammadu bata noma a wajen wa aka same su eh, an same su a waje na domin na je na karɓo su akan ina yin rigima an ɗauni malam ya karɓe min mata da yata kuma ina zargin cewa shi dan boko haram ne ya kwashe min mata da yara yarana shine yasa nake bukata zan je in karɓo su har muna faɗa ma da shi akan haka ne na karɓo su Allah ya taimake ka ranka da ina neman alfarma tsaya tukuna tsaya a ina ka samu bindigogin a shan a zamfara yanzu a gurin wa aka same su yanzu an same su a guri na ne a gurin wa aka karɓo su a guri dan dan Muhammadu Baka noma ne kuma Allah ya mashi Muhammadu Baka noma da su ƴaƴan shi ne suka taimaka min suka ce sun bani in je in karɓo wannan yarinya ta wanda malam ya aure min mata akan haka muke rigima har in je in karɓi matan na kuma allah ya sa 'yan sanda sun kama ni na ɗauko makamai na basu kuma ina neman shugaban 'yan sanda ya taimaka ma rayuwa na ya taimaka min to tsaya mana yanzu ai alu kana ji na muna jin ka sosai so muke kai mana bayani dalla dalla a ina ne shi wancan yake wanda kace zaka je karɓo matar shi wanda ya aura min mata yana birnin gwari ne shi me yake a can shi shi ma dan ta'adda ne kuma ni da aka kama ni ne aka ajiye ni a aure min mata na shi ya bani mata da da ya ta shi ba zai bayar ba to a baya ba mu labarin irin abubuwan da kake yi ni a baya domin Allah ni barawon shanu ne kuma ina satan shanu kuma na taba satan ba kanin babana ana she mai alhaji haruna kuma akwai wani ana she mai babban jauro suna na sun na fata kuma su biyu kuma na sashe su domin Allah yanzu haka ma muna tare da shi Alhaji Haruna gida daya bayan na sashe shi akan kuma shi dan shi ne ana ce mai Weti da da Bafan Jauro su ne suka dauki ƙanwata, ana ce mata Hafsa akan haka kuma muka fara muka kama shi ma ya mai da mana da kuka kama shi nawa kuka karba shi ya ba miliyan 1 ne a kudin fansa a ina aka ajiye shi shi a agaji daga agaji muka kawo shi dajin Bauchi kuma ya biya mu bana shekara shida kenan to wannan ta'addanci da kuke yi na satar shanun da kuma garkuwa da mutane a ina da ina kuke yi ni domin Allah wannan wanda na fara farawa na fara da kan kanin babana ne sai abokin wannan din ci bakwan joro su biyu amma ni satan shanu dama wanda nake yi zan je in kamo ɗaya biyu uku har in tara har su kai bakwai goma in yi gaba to idan ka tara wannan kuɗin mm. me kake da su to ni dai abun da nake da su shine zan je in sai ma wannan shanun na asali in sai musu abincin da za su ci da magani ne ma in kashe in samu na kashewa mutum nawa kuka kashe daga lokacin da kuka fara wannan ta'addacin zuwa yanzu Allah ya taimake ka ni ban taba kashe mutum ba Allah sabbi ne ka ni ban taɓa shi to kun dau kimanin shekaru nawa kuna abubuwan nan to ni dai domin Allah abun na na yi gaskiya domin Allah ni dai satan shanu gaskiya zan iya yin shekara biyu amma kinafin domin Allah ko wata daya ban taɓa yi ina kinafin ba mutum biyu ne na taɓa yi kuma bayan haka SS sun kama na karanta musu sun kai ni kotu akan wannan maganan kuma bayan dawowa na ne shine ya sa da matana bata ta koma bayan kama wanda suka yi man akan haka ne kuma ni na je ina neman makamai domin in je in faɗa da wancan mutum mutum da ya tafi min da mata da yarinya ta shine nake kokarin zan je in karɓo su to yanzu kai me shawaran ka ga matasa wanda suke faɗawa irin wannan abubuwa da kuke yawa ni dai shawaran da zan ba matasa su dawo mu bi gwamnati mu zauna lafiya kuma ina shirye da in ba kwamishina goyon baya da 'yan sandan shi mu zauna lafiya a taimaka ma rayuwarmu mu filani mun shiga tsakanin hamu laɗi saboda ba mu da wasu 'yan uwan masu ilimi yanzu ko ba haka ba duk bahin da ya riga ya shiga hannu shikenan ba a labarin muna neman abuwa a ƙarƙashin gwamnati ta taimaka ma rayuwarmu ta taimake mu to amma tsaya wani abubuwan da kuke dade ne eh wannan abubuwa mun yi ma gwamnati kuskure amma muna tufa a ƙarƙashin gwamnati to ba ku tunanin cewa ma ba ma a nan duniya ba za ku je ku haɗu da Allah ubangiji Maɗaukakin sarki eh to Allah ya taimake ka ran kai daɗe mu dai masu tuba ne kuma muna tuba muna neman yafi a ƙarƙashin gwamnati ko muna neman gwamnati mai girma mai afuwa ta yi mana afuwa ta taimaka ma rayuwar mu hilla ne kuma ni gane yaro ne ina da shekara da bakwai ina da yara shida a duniya kuma yanzu ban da mata kuma ƴaƴa na gabaki suna nan guda biyar a duniya yanzu kuma har yanzu malam bai bani ƴata guda ɗaya ba alhamdulillah kamar yadda kuka je yana ta faɗa tuni dai ya ba mu jawabi da dama wanda a cikin iko Allah madaukakin sarki yan mu na operation pop ada wato kankace kwabo wanda suka kamo shi bayan kama shi ma akwai nasarori da dama da Allah ya kara bamu wanda insha Allah idan mun kammala bincike duka za mu sanar da ku yadda ake ciki ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin irin waɗannan kai ma amin kake cewa amin kake cewa to alhamdulillahi kuma waɗanda a cikinsu suke yi in masu daina in masu son su daina ne ubangiji Allah ya fitar da su su daina amin ya Allah amin Allah ya kiyaye amin Allah majaddu